dambarwar muhawara akan kuduri da aka gabatar a zauren majalisar wadda ke kunshe da jerin laifuka da aka tuhumi tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shine lamarin da ya sababa dakatar da 'yan majalisar su biyar. A yin muhawarar guda daga cikinsu ya yi yunkurin fita da sandar girma ta majalisar bisa tallafin 'yan uwansa al'amarin da ya sanya tilas zaman majalisar na wannan rana ya gagara. sai dai mako guda bayan wannan tarzoma sai shugabancin majalisar ya sanar da dakatar da waɗannan 'yan majalisa su biyar waɗanda suka hada da tsohon shugaban majalisar isiyaku ali danja da tsohon shugaban masu rinjaye labaran abdul sai dai kuma sun kalubalanci wannan mataki a gaban kotun tarayya da ke nan kano kuma a laraban nan ne kotun ta ce dakatarwar tasu ba ta bisa ka'ida dole in bayyana jin daɗi na da farin ciki da godiya ga Allah ɗaya kenan na biyu mazaɓa ko kuma constituency da nake wakilta Kano municipal ka'idar rayuwa an yi zaɓe an ƙare to ko mutum ya zama na al'umma ba na jam'iyya kaɗai ba don haka ita kanta Kano municipal da ta zauna wajen wata uku babu wakilci ai ga ba daidai bane Don haka duk wanda yake Kano municipal zai yi murna zai ji daɗin wannan al'amari kuma zai alfahari da haka ko da daidai aka ko ba daidai aka ba mun yi biyayya mun tafi kotu kuma yanzu Allah da kudurarsa an samu nasara a ciki iya wata uku nan duk da Allah ya kaddara mana cikin larura ta annoba to amma wata uku a ce an zaɓe ka kana wakilcin al'umma a ce wai an mai da kai gefe kuma ana can ana ci gaba da aiki ana gudanar da aikin babu su dauki misali a cikin aiki da aka yi a cikin majalisar nan a wata uku nan majalisa ta ba da dama an sa hali wa gwamna ya karɓo rancen naira biliyan hamsin idan wannan abin alkhairi ne kaga a yi da municipal a yi daɗi ne idan kuma ba daidai ba ne a jihar kano municipal ta faɗi uh, matsayin ta cewar ba daidai bane a karɓo bashin nan ai ka ga wannan wani abu ne wanda aiki yawan zu a kaina wanda mutane suka bani haƙƙi ai ko iya irin waɗannan aiwadai da aka yi wata uku bayan yi a ciki ba karamar hukuma ta Honorable Salisu Maje Amir Gwangwaza kenan ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin ta Kano da kotu ta ce a dawo da su bakin aiki. To amma shugabancin majalisar ya ce zai ɗaukaka kara kamar yadda shugaban masu rinjaye Honorable Kabiru a Hassan da shi ke faɗi. Majalisa ta zauna ta tattauna musamman shugabanci kuma kai an yi afil ma'ana an ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara da ake cewa afil court. Don already an kawo abin da ake cewa state of action ma'ana tun da an ɗaukaka kara dole kowa ya tsaya a matsayinsa sai sanda ita afil court ta yanke hukunci ita kuma mu ji abin da ta yanke. Magana ce ta idan aka kai ka kara in kai nasara ko aka yi nasara a kanka sai ka auna ka ga abin ya ma daidai ko bai ma daidai ba in yi ma daidai ka karba in kuma bai ma daidai ba kana ganin kana da sauran gaskiya sai ka kara ka kara domin kana tunanin kotu ta gaba ila tema abin da kake so hakan dai na nuni da cewa za a ci gaba da fafatawa tsakanin bangarorin biyu a gaban kuliya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria